وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجا بدا كراتو من التافن آه، الموطأ برواية يحيى بن الليثي رحمه الله للتافق الإمام آه، أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله مناتكين كتاب وندي بياني غمدا لو كتن صلى يوزا متاشكا أثر نقوم شاوكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله آه، يتي قال وحدثني عن مالك malik آه، في يحيى بن يحيى الليثي قال عن عمري بن يحيى المازني wato amru bin yahaya bin umara almazini wanda ya gabata zai zo a nan gaba kai amru bin yahaya bin umara almazini almazini dangantuwa ne zuwa ga bani mazin bin najjar bani mazin bin najjar to da haka sai ake danganta da cewa almaziniyu wannan yawon ɗin take cikin almaziniyu ya'un nisba ce wato sikatun nisabt kuma yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a an tariqil wasita eh, za mu riski hadisinsa a nan gaba insha Allah qala an ibn abi salit shi kuma ga uh, ibn abi salit wanda sunansa shine abdullah ibn abi salit amma ya fi shahara da ibn abi salit sama da ainihin sunan na sama uh, to abu salit uh, wannan alkunya ce ga shi mahaifin to wajen meye sunansa to anan malamai suka yi zantuka da yawa amma zance mafi shahara shine usaid bitasagir usaid sai zanto abdullah bin usaid wannan shi yafi shahara ta fuskar sunan shi mahaifi din amma shi sunansa abdullah sannan al-imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti ya ambace shi a kitabu thiqat haka ibn hajar al-asqalani cikin littafinsa ta'jilul manfa'a bi zawaidi rijal al-a'immati al-arba'a nan ma ya kawo shi domin daman ta'jilul manfa'a ya rubuta shi ne akan mazaje na waɗannan a'imma din al-imam malik al-imam abu hanifa al-imam shafi'i waɗanda suke ɗoriya akan mazajen al-kutubus sittah to su ya tattara sai littafi a kai yake bayani akan kowanne daga cikinsu da ajilul manfa'a bi zawa'idi rijalil a'immatil arba'a eh, bugu na farko a an buga shi a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hudu a haidar abad a nan hint sannan kuma aka buga shi a hijira tana shekara tamanin biyu ta hakikin abdullah bin hashim wato ainihin al-yamani bugu na darul mahasin litiba'a a mujalladi daya sannan kuma sun kara buga shi a mujalladi biyu don haka zai taimaka ma wajen tantance rijal na imam malik cikin al-muwatta tsoriya akan kutubus sitta da kuma rijal suke cikin musnad shafi'i da musnad abi hanifa game da na sha gaya muku cewa imam shafi rahimahullah ba shi ya rubuta wannan musnad din ba haka al-imam abu hanifa ba shi ya rubuta wannan musnad din ba a yan baya ne suka rubuta kuma sai aka tattara tunda isnadin yakan zo daga kan shi al-imam abu hanifa zuwa ga wani har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam don haka sai ake kiransa da musnad abi hanifa da kuma musnad shafi'i rahmatullahi alaihi ba to da shi abdullahi bin usaid eh, la la ba'asa bihi domin eh, tawfiq eh, na al'imam ibn hibban al-busti ba ko da shi ake watsar da shi ba duk da yake mutum ne wanda yake mutasahil fit tawfiq kamar al-imam mai littafin tarihu thiqat shi ma yakan yi tasahulanci wajen tawfiqi wanda kuma shi ibn hibban wani lokaci kuma yakan yi tashaddudi wajen raunanawa kamar littafinsa kitabil eh, majruhin in ka duba za ga akwai rijal din da ba su kai matakin eh, yin hukunci na raunanawa kai tsaye ba amma sai kuma ya yayi magana akan sa fuskar raunanawa kuma raunanawa mai tsanani to amma dai ya fi shahara da tasahul wajen tausiki to da haka eh, littafinsa kitabu siqat idan ya wasaka mutum a ciki ko ya ambaci eh, rawi a ciki amma bai yi bayanin ta'abili ba ko ta jarihi ya yi shiru a kansa ko kuma ya sarraha cewa fiƙa ne to anan akan karɓi wannan tosikin nasa yayin da ya zanto an samu wanda daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya yi tosikin wannan rawi ɗin to ana akan karba amma idan ya zama na al'imam ibn hibban ya yi tausiki na rawi sai aka samu wani malami na hadisi ya rauna shi wannan rawin kuma ya zama na jirhun ne mufassar ya rauna shi kuma sannan ya ambaci illar zantowar shi wannan rawin mai rauni to anan ba a lura da tausikin shi ibn hibban dan haka a kula ba ko da shi ake yin watsi da tausiki na ibn hibban ba wannan kenan shi yasa za ka ga ibn hajarin askalani galiban mafi rinjaye in ka ji ya ce garawi a littafinsa ta karibu ta hazib makabul to in ka koma asali shi ta karibu ta hazib wanda shi ne ta hazibu ta hazib za ka ga anan babu wanda ya ambata ta fuskar mai tausik cewa shi wannan rawin siƙa ne in ba ibn hibban ba sai ga ce zakarhu ibn hibban fi kitab as-siqat inda kaji ya ce maqabul galiban eh, to kuma eh, shi ta'arif na ibn hajar na asqalani game da makabul kamar yadda ya faɗa a mukaddima ta taqribut tahzib shine idza tubi'a ma'ana in ya samu mutaba'a ma'ana ya rawaito hadisin gawa ne sai kuma aka samu wani ba shi ba ya rawaito da wannan hadisin ga shi wani ne to ana akan karbi wannan ruwayar tasa eh, wa illa falayyinul hadis amma idan ya zanto bai samu mutaba'a ba to anan sai ya zanto hadisin sa mai rauni to amma za ka ga cewa akwai Yusuf bin Abi Burda eh, Yusuf bin Abi Burda wanda yana daga cikin rijal na al-Imam Bukhari cikin al-Adab Mufrad da kuma al-Arba'a Abu Dawud Tirmidhi na Sa'ib bin Majah za ka ga ibn hibban ya ambace shi a kitabu siqat in ka koma ta garibu ta hazib na ibn hajarin sai ka ji ya ce masa mai makabul me yake nufi kenan indal mutaba'a wa illa falayyun hadis yusuf bin abi burda to sai zamana shi wannan yusuf bin abi burda shi ya rawaito wannan hadisin daga abi burda shi kuma daga Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah idan ya fito daga banɗaki kan ce me gufranaka ya Allah ina neman gafararka wannan ala sabilil misal la ala sabilil hasar to kuma shi wannan hadisin na Aisha kamar yadda yake cikin kitabul afrat na Imam Darqutni kamar yadda yake cikin nata'ijul afkar na Ibn Hajar al-Asqalani domin shi kitabul afrat babu shi a bige mun gane ba sai dai kana nakalto bayani daga cikin ta hanyar mai wasu littattafai kutubu takharij irin su nasabur raya eh, na azzailai kamar da na sha ambatawa a lokuta daban-daban cewa shi wannan hadisin babu wanda ya rawato shi ga abi burda sai shiwa yusuf bin abi burda eh, to haka al-imam al-bazzar shi ma faɗa cikin musnad al-bazzar nasa babu wanda ya rawato shi ga abi burda sai shi yusuf bin abi burda wani sakamako za ka fita da shi ne kenan yusuf bin abi burda bai samu taba'a ba wajen rawaito wannan hadisin ga abi burda shi kuma ga aisha radiyallahu anha to me yake hukunta ma wannan sai hukunta ma kenan a bisa ta'arifin hafiz ibn hajarin mil askalan cikin taqribut tahzib hadisin zai zama me za'ifi kenan amma kuma shi da kansa cikin nata'ijul afkar sai ce hadisi ne hasanun sahihun wato hadisin ya inganta to ashe kaga anan tausiki ibn hibban za a lura da shi musamman tun da gashi al-hafiz az-zahabi rahimahullah cikin al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutub as yace shi yusuf bin abi burda thiqatun ne thiqa ne kaga ya yayi me ya goyi bayan tausiki na ibn hibban don haka anan za a karawa mun gane kyau to sai zan to magana ibnu hajar al-asqalani cikin taqribut tazil cewa maqbul ne wannan sai ka dauka a matsayin wahami ne ko ka ce kuskure ko wani abin da yake mai kama da haka tunda shi da kansa yayi me ya yayi me ya tafi akan sabanin ita wannan magana cikin ta'ijul afkar mun gane da kyau tunda Yusuf bin Abi Burda bai samu wani wanda ya masa mutaba'a ba wajen rawaito na cikin ga Abi Burda ga Aisha wanda a ta'arifin shi kuma hafiz a muqaddima ta qaribut tahzib idan makabul bai samu tabi'a ba mai matsayin ruwasa da ifi to amma kuma gashi yayi me ya inganta cikin nata'ijul afka to wannan sai ka dauka a matsayin wahabi ne daga shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ko kuma ka dauka a taraju yayi taraja an zani ma'ana daga baya bayan lokaci kuma sai gane shi yusuf din abin abi burda ai ne da sauransu ma'ana sai ya karfafi tausikin shi Al'imam imam ibn hibban rahimahullah a kitabu thiqat to wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske dalibi ya iya fahimtar wannan musamman shi ta qaribut tahzib akwai abubuwa da yawa za ka samu ma akwai wanda yake ya kai matakin thiqa sai ka ji ce masa saduk akwai kuma wanda ke bai kai matakin saduk ba sai ya ce masa saduk duk akwai wannan auham din ga shi al ibn hajar da askalani rahimahullah shi yasa taqribut tahzib ba zai isar ba a babi na wato ainihin eh, at-tajrih wa ta'dil dole sai ka hada da shi tahzibut tahzib asalin sa da kuma ainihin eh, tahzibul kamal na al-mizzi to wannan za su taimaka wajen tantance wato ainihin me matsayin shi wannan rawi din daga cikin ruwa na ainihin hadisi ne mun ga da kyau Eh, ya ce anna usman bin affan lalle usman bin affan radiyallahu an Allah ya kara masa yadda eh, usman bin affan radiyallahu an ɗaya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa eh, sannan ɗaya ne daga cikin al urashidun hali halifofi waɗanda suke shiryayyu ko masu shiryarwa wanda manzo Allah yayi bayani da akan ayurko da hanyar su hadisin al-irbad bin sariya wanda yake cikin musnadul imami Ahmad bin Hanbal da sunani Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to Usman bin Affan yana daga cikin su radiyallahu anhu sannan yana daga cikin waɗanda aka musu bishara da gidan aljanna tun a nan duniya kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal da sunani Abi Dawud da sunani Tirmidhi da wani su eh, mutane goma tun anan duniya an musu bishara da gidan aljanna Usman bin Affan yana cikin su sannan tun a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ba da labari kan cewa shahidi ne shi Usman bin Affan shahid ne kamar yadda ya tabbata hadisi cikin ah, littafin musnad imami ahmad bin hanbal da sahih bukhari ah, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana kan dutsen Uhud ah, shi da Abubakar da Umar da Usman radiyallahu anhum ajma'in sai dutsen yake motsi sai manzo Allah ce kai dutsen nan ka tabbata a wuri daya domin annabi ne yake kanka da kuma siddiqi da shahidai guda biyu kaga siddiqi shine abubakar ne siddiq radiyallahu an shahidai guda biyu kuma umar bin khattab da usman bin affan radiyallahu anhuma sannan ya zo a wata ruwaya cikin eh, musnad al-imami ahmad bin hanbal da sahih muslim cewa a dutsen hira ne to kowanne da ya tabbata nuni akan cewa abin ya faru ba su ba a wani lokacin ma akwai su sa'id bin zaid su talha bin ubaidillah tare da su manzo Allah yayi wannan bayani din eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan uh, Uthman bin Affan radiyallahu an siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da farko ya aure Ruqayya radiyallahu anha da ta rasu a kwanakin Badar shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga baya kuma manzon Allah ya kara masa da auren Ummu Kulthum shi yasa ma yake masa Zunnurain Eh, ma'abocin haske biyu eh, don haka sahabi ne wanda yake mai daraja mai kuma girma daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shine halifa na uku eh, ya rasu hijira tana da shekara 35 ta fuskar kashe shi da aka yi ya samu shahada ta fuskar kisan da alkhawarij suka yi masa tare da ainihin haɗin bakin munafukai da sauransu sannan ya jagoranci halifanci tsawon shekaru goma sha biyu eh, don haka sahabi ne wanda yake mai girma mai daraja hmm, ga batun siffanta shi da aka yi da kunya har manzo Allah yake cewa ba zan ji kunyar wanda wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba wanda shine Usman eh, bin Affan radiyallahu anhu eh, sallal jumu'ata eh, ya sallaci sallar juma'a bil madina a garin madina a lokacin yana halifa wa sallal asara sannan kuma ya sallaci sallar la'asar bi malalin a wurin da ake kira da ainihin malal eh, wannan asari isnaduhu hasan Eh, ya tabbata zuwa ga Usman bin Affan saboda shi ibn Abi Salid kala malikun al'imam Malik bin Anas rahimahullah ce wa dalika hakan ya faru eh, ta fuskar sallata sallar juma'a da Usman bin Affan radiyallahu ya yayi a garin Madina sannan kuma ya sallaci sallar asar a wurin da ake kira da malal littahajir domin hanzari eh, an sallaci ita sallar juma'a cikin hanzari wa sur'ati sayri da kuma gaggawa ta ainihin tafiya eh, abin nufi an sallaci sallar ita juma'a a farko farkon lokacinta sannan kuma wajen tafiyar an yi gaggawa don haka ya sallar la'asar a farkon lokacinta a wurin da ake kira da ainihin malal eh, al'imam malik eh, bin anas eh, rahimahullah ya faɗi wannan magana cewa wa dalika littahajiri wa sur'ati sayyar domin nuni akan cewa usman bin affan radiyallahu an ya sallaci sallar juma'a ne ba'adar zawal bayan rana ta yi zawali ta ba tsakiya eh, amma abin da ya bayu ya riski sallar la'asar a farko farkon lokacinta a wurin da ake kira da ainihin malal saboda an yi hanzari wajen ita sallatar juma'a a farkon lokacin sannan kuma an yi gaggawa wajen tafiya ne wato ya kawo wannan asar na Usman bin Affan domin ƙara nuni akan cewa eh, aikin waɗannan sahabbai eh, Umar bin Khattab da shi Usman bin Affan radiyallahu anhuma ta fuskar sallatar sallar juma'a yana kasancewa ne ba'da zawal bayan zawali ba wai kabala zawal ba sannan kuma kamar yadda muka gabatar a lokacin baya Eh, haka kuma ya tabbata ga abubakar siddiq da kuma ali bin abi talib radiyallahu anhum ajma'in duk suna sallata ta ba'da zawal bayan wato ainihin eh, zawali rana ta batsakiya eh, hadisin da ake iya fahimta cewa an iya sallatar juma'a kabalar zawal hadisin salamatu bin al-akawai da ainihin sahal bin sa'adin sa'idi wannan ba karara a fili suke ba kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da ya gabata to amma dai mun ce yakan halatta idan bukata ta bayi zuwa ga ainihin haka din amma abin da yake asali shine sallatar ta ba'da zawal bayan zawali da mona shine abin da nassosi kai tsaye suka tabbatar da haka wanda babu wani ihtimali babu wani tawili babu wani abin da yake mai kama da haka sannan asar na abdullahi bin sidan wanda muka gabatar da shi a lokacin da ya gabata na cewa ya yi sallah da abubakar kafin me kafin zawalin rana wanda mun gabatar da bayani a kansa cewa asar ne wanda yake da ifi bai inganta ba saboda shi abdullahi bin sidan dan haka ma abu ja'far ne ya kawo cikin littafinsa al kabir bai tabbata ba sannan kuma game da aikin shi abdullahi bin mas'ud asalinsa da yake cikin musannaf na abubakar ibn abi sheba mun yi magana akan shi abdullahi bin salima cewa akwai dan maganganu a kansa sannan in mun dauka ma kan cewa asarin zai iya zama asar ne hasan to shi abdullahi bin mas'ud ya bayyana da illa ya ce inni khashitu alaikumul harra domin na ji muku tsoron me zafin rana to kaga akwai dalilin da ya bayi zuwa ga yin haka ya bayyana illar yin haka ne to ashe kaga yayin da aka samu illa irin wannan babu laifi an iya yi kabalar zawal amma idan babu illa irin wannan sai a yi me sai a gabatar da ita da zawal inda alhukumu ya duru ma'al illati wujudan wa adama Eh, shi hukunci yakan gudana yakan je ya dawo tare da illa sababin da ya bayu aka yi wannan hukuncin ta fuskar canja shi ko rashin canja shi idan ya zanto wannan sababin yana nan to hukuncin yana nan in sababin ya kau kuma to wannan hukuncin ya kau kamar yadda ya halatta ka ci naman mai mushe idan yunwa ta kama ka inda ba mai ba abinci wannan ya halatta Eh, inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahama alkhinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman dhura ghayra bagin wala adin fala ithma alayh inna Allah ghafurur rahim haka da cikin suratul eh, ma'ida da suratul an'am da suratul nahl an baka wannan dama din to amma yayin da zanto kuma ga abincin ka samu fa eh kaga wannan hukunci yayi me ya kau eh, wannan kenan sannan kuma abu na gaba abdullahi bin mas'ud da ragowar sahabbai sun yi mai sun saba masa na kaga aikin ba zai zama ba ba zai zama hujja ba amma inda ya zama ya aikata wannan aikin kuma aikin ya fito fili ya bayyana sai zan ta ko ba a samu wani cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba ya masa musun wannan abin da ya aikata to sai a ɗauka akan cewa dukkanin sahabbai sun yadda da abin da sai zanto a matsayin mai al-ijma'u sukuti wanda al-ijma'u sukuti yakan zama hujja idan ya zama na aikin ya bayyana ya fito fili karara ba a yi inkari ba to rashin wannan inkarin rashin musu din sai na cewa wannan aikin daidai ne to kaga an samu cewa shi Allah bin Mas'ud an yi me an saba masa Abubakar ya saba Umar ya saba Usman ya saba eh Ali bin Abi Tsari ya saba An-Nu'man bin Bashir ya saba Amr bin Hurais ya saba da kuma ragowar sahabbai kaga bai zama hujja ba kenan sannan kuma gashi shi kansa ya bayyana illa da ta sayi shine inni khashitu alaykum mai harra sannan ga ta bangaren isnadin akwai matsala shi Abdullah bin Salima akwai maganganu a kansa mun gane da kyau waɗancan kuma isnadoni ne gangariya zuwa gare su sannan kuma shine abin da hadisai na manzo Allah kai tsaye suke nunawa hadisan da suke nuni an iya yin kabarin zawal to za su iya daukan mai ihtimali za su iya daukan kaza dan ba su zanto nusus bane sariha fi zalik sabanin hadisan da suke ayi sallar juma'a din ba'd zawal wanda an nususu ne sariha fi hadha bab nasosi ne suke a bayyana a fili balo ina ba ta muna ganewa to a wannan shi ne kenan amma inda ya zama yayin da yi ba a masa musu ba kuma aikin ya bayyana a fili cikin sabai ba a yi musu ba to ya zama al-ijma'u sukuti kenan in irin wannan ya a matsayin hujja ne kamar yanda in ka dauki littafin al-bahr muhit na az zarkashi da ainihin irshad al na ash-shukani da kuma ainihin al-qawaid fil mansur na shi az zarkashi da za ga waɗannan maganganu game da batun al-ijma'u sukuti wanda malamai sun yi kan zama hujja musamman idan ya zama na aikin ya fito fili karara kuma ba a ainihin musa ba amma in ba haka ba bai zama hujja shi ba mun gane wannan da kyau to to wannan wannan wannan wannan wannan shine eh, sannan kuma al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ya ka wannan asarin domin nuni akan cewa ita ma sallar juma'a ta fuskar lokaci kamar sallar la'asar ce kamar yadda akan so a gaggauta yin sallar la'asar inda ba a yanayi na zafi ba ko wani abin da yake mai kama da haka to ita ma sallar juma'a ana so a yi mai a gaggauta daga zarar rana ta yi zawani sai a gabatar da ita shi yasa anan yake zama akwai kuskure kwarai da gaske game da masu yin sallah a zahar kawai karfe ɗaya karfe ɗaya da masu yi karfe ɗaya tura kwata da masu yi karfe 1 da minti 40 da masu yi karfe 2 duk akwai kurakurai a ciki abin da yake daidai shine lura da yanayin lokaci din eh, eh akwai lokacin da rana za ta yi zawali tun kafin karfe 1 eh akwai lokacin kuma da za a yi la'akarin cewa yin la'asar din a karfe 2 ma shi yafi zama daidai musamman kamar yanayi na zafi ko wani abin da yake mai kama da haka haka ita ma juma'a din akwai lokacin za a iya shiga sallar juma'a tun kafin karfe daya akwai lokacin kuma da za a iya jinkirtawa a bari har sai mai har sai karfe biyu ko karfe biyu da kwata eh wannan shine abin da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka nuna kuma shine abin da ayyukan sahabbai suka nuna amma kullun karfe ɗaya karfe ɗaya karfe ɗaya ko karfe ɗaya sarakwata to wannan akwai kuskure a ciki kwarai da gaske haka masu tafiya su ma kan karfe biyu karfe biyu karfe biyu akwai kuskure a ciki at-tanawwu nau'anta yanayin lokaci na sallah din wannan shine abin da yake daidai shi ya dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Imam Malik ya ka maka shi wannan asar na Usman bin Affan can ya ka maka asarin Umar dan Khattab wanda yake nuni game da an sallaci sallar juma'a din bayan zawalin rana kuma rana ta dan abin nan dan shiga dai lokaci na yanayin fita daga zafin rana to kuma sai ya kawo maka wannan asarin wanda yake nuna cewa an salaci sallar juma'a din daga lokacin da rana ta yi zawali domin nuni akan mai kula da wannan da kuma kula da ainihin wancan din shi yasa ce maka zalika littahajiri hakan ya faru ne littahajiri domin ainihin hanzari a yayin gabatar da sallar juma'a din at-tahajiyar daga ainihin hajjara yuhajjiru tahjiran eh, sukan ce hajjara fulanun idan sara fil hajira ai wani yayi tahajiri yayin da ya tafi fil hajira idan aka ce al hajira shine tsananin zafin rana lokacin da rana ta batsake ta yi zawali yayin da rana ta batsake ta yi zawali to wannan zafin na rana shi ya kira da me da al hajira ka iya cewa rabin rabin rabin rana kenan nisbin nahar to na shine al hajira mun gane ba shi sa sukan cewa ta ta ta ainihin tahajjara fulanun idza sara fil hajira Wata shabbaha bil muhajirin kuma sukan cewa ahajara ahajara fulanu idza sara fil hajira kuma sukan cewa hajjara fulanun idza sara fil hajira wato dai asali daga alhajira ne wanda alhajira shine tsananin wato anishin zafin rana ta yadda rana tana yin zawali ta kaga akwai me har yanzu akwai me zafinta tare da ita eh, ba ta fara yin me sanyi ba Allah sa kun gane wannan abin da yake nufi shi al-Imam Malik bin Anas da ya ce wa zalika eh, littahajir eh, ba sa ya tabbata ba cewa manzo Allah yana sallatar ne sallar azhar bil hajira kamar yadda muka gabatar a a baya mun gane ba hadisin abi barrat al-aslami wanda yake cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ma'ana rana tana yin zawali tana barin tsakiya shine hanzari din kenan cikin tsananin zafi rana yayin da rana ta bar tsakiya wa sur'ati sayri da kuma gaggawar tafiya as-sayr wato anishin daga sara yasiru sayran ne idan ka ce as-sayr tafiya kenan tafiya da kai akan abin hawa ne ko a kafa to na shine as-sayr shine as-sayr eh, mm, amma sotari an fi kiran as-sayr da tafiyar da ta kasance bayan zawali kaga bara ta yi zawali kaga an an fara shiga mai yanki na dare kenan eh to an fi kiran wannan da as-sayr mm. to hatta qabala zawal ma kan kiransa da as-sayr amma dai an fi kiran wancan da as-sayr Allah yake cewa siru fiha layaliya wa ayyaman amin eh shine ainihin ah, falam yasiru fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور shine as-sayr kenan wato ainihin tafiya din kenan ina ah, Allah yake cewa game da annabi Dawud alaihi salam cewa ah, wannan ainihin wa ƙaddar na as-sayr wa qaddarna fiha sayr wannan as-sayr din shine me masdarin kalma din shine siru fiha layaliya wa ayyaman amini to cewa wa sallal asra bi malal ya sallaci sallal asra kuma bi malal al malal ala wazani jamal al malal al jamal kaga ma'aunin ɗaya ne to shi al malal wuri ne tsakanin makka da ainihin madina Eh, yana tsakanin makka da madina eh, to wajen iyakance adadin mil din da yake tsakanin shi malal da madina a nan sai malamai suka sha bamban da juna eh, in ka koma littafin annihaya fi gharibin hadis na ibn al-asir majaduddin domin ibn al-asir guda uku ne akwai ibn al-asir majaduddin shine mai littafin an-nihaya fi garibul hadis da kuma jami'ul usul sannan kuma akwai ibnul asir izzuddin eh, shine mai littafin al-kamil fi akwai kuma ibn asir biyauddin wanda shine karamin su shine mai al-masal sa'ir mun gane ba Eh, wancan adib wannan mu'arrikh wannan muhaddis kuma dukkaninsu yan uwan juna ne shi yasa ake ce musu ibn al-asir bainul asir ƴaƴan asir to cikin an-nihaya fi gharib al-hadith wal asar yake cewa tsakanin eh, malal da al-madina wato ainihin mil goma sha bakwai Eh, amma alqadi iyad eh, bin iyad eh, bin musa shi kuma littafinsa masharikul anwar ya ce tsakanin malal da madina mil goma sha takwas ne wanda masharikul anwar daman ya rubuta shi ne kan ɗaiɗaikun kalmomi wanda suke gara'if na sayi bukhari da sayi muslim da kuma al ta imam malik to akan su ya rubuta to amma ya yaqutul hamawi cikin littafinsa sa mu'jamul buldan shi kuma ya ce tsakanin malal da madina mil 28 ne ah, ibn hazamin kuma ni zahiri cikin almuhalla bil asar shi kuma ya ce tsakanin malal da madina mil 22 to haka suka yi zantuka mabambanta juna to amma sai kai la'aka cewa ibn hazamin ni zahiri da alkazi iya da kuma wato ainihin uh, shi ibn asir ba mazauna madina ba ne don haka za su gina hukunci ne kan me kan ƙiyastawa duba ga abin da su suka gani a bisa lissafinsu eh, saɓanin kuma shi ya hamawi dama shi mutum ne mai yawo Eh, mai yawo yana da ilimi da ƙwarewa ta wannan bangaren sama da su mun gane don haka maganarsa za ta fi ƙarfi ta wannan fiska ɗin domin shi ahalin abin ne shi yasa ma littafi mu'jamul bulda wanda ya kunshi labarruka na garuruka a sakamakon ya je gari kaza ya je gari kaza ya je gari keɓanta rayuwarsa ta wannan fiska ɗin saboda haka sai ka iya rinjayar da abin da ya ce akan abin da suka ce sannan kuma ka iya cewa ma'ana waɗannan manganin nasu duba ga su matafiyan ne wani yana da sauri ta fuskar tafiya to la'akarin sauri da yake da shi a kan abin hawa to ba zai wuce tsakanin malal da madina ba mil goma sha bakwai zuwa sha takwas wani kuma ba shi da sauri saboda haka rahin saurin sai ba ka iya kiyasta nisan malal da ainihin ah, madina zai kai mil ashirin da wato ainihin takwas saboda ka sai zan tola la'akari da su matafiya din kenan wanda yake yana kan abin hawa mai sauri kuma shi din ba yana da saurin tafiya da wanda yake kuma yana kan abin hawa mara sauri kuma shi din bashi da sauri wajen tafiya da kuma la'akari da wanda shi a kafa zai je da kuma la'akari da wanda akan abin hawa zai je ina ba da mura ganewa to in ka dauki wanda zaka iya hada zantuka din amma dai a shahid shine mafahimci al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ya kawo wato ainihin wannan asar na Usman bin Affan domin kafa hujja akan cewa ana gabatar da sallar juma'a ne ba'da zawal bayan zawali bayan zawali sannan kuma dan duniya akan me gaggauta ita ma sallar juma'a din a farkon lokacinta da fuskar la'akari da wato anishin yanayi shi yasa ce wa zalika litahjiri wa sur'ati sayr ai ta yanda wa zalika litahjiri ta fuskar mai tsere ita sallar juma'a din wa sur'ati sayr ta fuskar mai riskar ita la'asar a farkon lokacin ta mun gane da kyau to wannan kenan to amma masu batun cewa ai iya yin juma'a ba ba wai ba da zawal ba kabala zawal sun ce ai ta ma kanta juma'a manzala ce mata mai idi ya kira ta da me da idi cewa wannan rana ranar idi ce Allah ya sanya ta game ga musulmai eh, sabanin ah, ka al da annasara su suna da asabar yahudawa su kuma wannan suna da lahadi ko kuma musulmai idin ku ranar ranar juma'a to da haka suke to ai manzo Allah ya kira shi da idi da haka ta dauki hukuncin sallar idi sallar idi kuma akan yi ta ne mai kabala zawal <laughs> to sai kana to kaga to idan ya zama kenan haka sai zan to duk hukuncin hukuncin sallar idi yayi mai kenan eh ya shafi ita ma juma kaga ba mai dada wannan ba mai dada wannan ba mai karbar wannan saboda haka dai almuhim da yan uwa wancan zancen shine zance wanda yake na daidai insha Allah ta'ala amma in bukata ta bayu zuwa ga iya yi to wannan ja'is ya halatta amma dai asali shine ba da zawal saboda ku kula da wannan sosai yana da amfani to duba ga akwai tambayoyi da yawa wanda ba mu samu amsa ba kuma mai daukan kyamara ya ce yana da kyau ana shigar da tambayoyin cikin dauka ah, din to tunda mun kare wannan babi za mu shiga sabon babi to ina ganin sai mu tsaya a haka ragowar lokacin sai mu amsa tambayoyi sai mu yi addu'a mu tashi insha Allah ta'ala eh, wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai a kira sallah insha Allah rasulillah eh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd eh, wannan mai tambaya bayan yayi sallama da fata na alkhairi kuma mana masa fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce idan aka ce a khabara na isra'ilu a cikin sanadi na hadisi mai ake nufi eh, to idan aka ce a khabara na isra'ilu a wajen wasu malaman hadisi sukan bambanci tsakanin haddasana da a khabarana da kuma haddasani da a khabara eh, idan ya zama na an ce haddasana abin nufi shi malamin da kansa shine ya karanta muku hadisin to sai ku ce me haddasana amma idan karanta masa hadisin aka yi to sai ku ce akhbarana wasu malaman hadisi sun bambance ta wannan fiska ne tsakanin haddasana da akhbarana wasu kuma sun ɗauka akan cewa duk ɗaya ne babu bambanci tsakanin haddasana da ainihin akhbarana duk abu ɗaya ne babu bambanci wanda shine abin da Imam Bukhari ya tafi a kai kamar yadda ya kulla babi cikin Sayyid Bukhari a Kitabul Ilm kuma shine abin da al-Imam Malik bin Anas shi ma ya tafi a kai da da yawa daga cikin malaman hadisi wajen babu bambanci tsakanin haddasana da akhbarana wanda al baka bagdadi cikin al-jami'u li akhlaqir rawi a cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya ya tattauna wannan batun eh, ta fuskar akhbarana da kuma ainihin haddasana abin da ya sa na gabatar da shi saboda shi da isnadi zai kama har zuwa ga malam wani eh, saboda haka in ɗalibi ya koma zai amfana game da kissa ma da ya kawo daga shi al'imam Ahmad bin Hambal dangane da haka ne to wannan ne a takaice eh, wannan kuma yana cewa eh, muwaddo'o'i daga imam malik sun kai nawa kuma waɗin ruwayoyi da suka fi shahara kuma a wani littafi za a sami bayaninsu wanda zai sauƙaƙa eh, a almuwatta'at suna da yawa ta fuskar shi al'imam malik bin anas rahimahullah Eh, domin yana da almajirai da yawa wanda ya koyar da su wannan muwatta ne saboda haka kowane almajiri gwargwadon abin da ya samu na muwatta ta imam malik to gwargwadon abin da zai rubuta littafin kuma ya karantar da almajiransa shi ma don haka aka samu din da dama eh, wasu ma kuma an rasa su tare da cewa kuma akwai wani sun rubuta din ba imam malik kamar irin ibn abi ibn amma babu muwatta su yanzu Eh, to waɗanda suke mafiya shahara eh, ita ce muwatta ta yahaya bin yahaya allaisi musamman a yankin almagharib yankin najeriya eh, Maroko niger da sauran yankuna wanda suke da alaka da nan sannan akwai muwatta ta muhammad bin hassan ashebani wanda alkamahi ya mata sharhi da almuhayya fi kashfi أسرار الموطأ هنا أنا مجلد يهدو كما أكوي التعليق المجد نأينشين آه، أبو الحسنات آه، عبد الحي اللكنوي شيمان أنا مجلد يؤكو دار الكلام آه، سنة أكوي موطا تأينشين عبد الرحمن بن القاسم إتما تاشهر بغيياتكم تنا نبي ستاكيكين علوي مجلد إيقاتو هكا sana akwai muwadda ta abu musab az-zuhuri tana ne ta ma mujallar dibi su buga ta bugu mafi kyau shine na ma'astu risala eh, na ma'astu risala ta hakikin a ainihin a doktor bashar awad ma'aruf sannan akwai muwatta ta ainihin alka'anabi eh, abdullahi bin Maslama bin ka'anaf ita ma bugaggiya ce sannan akwai muwatta ta ainihin suwaid bin sa'id to waɗannan dai sune mafiya shahara mafiya bayyana cikin muwatta'at na shi imam malik bin anas kuma dukkanin su buga ne an buga su sannan akwai littafi da ɗaya daga cikin ɗaliban a ashekul albani rahimahullah dan uwa abu usama salim bin idin hilali hafizahullah wanda yake zama a nan urdun oman kenan yayi yana nan an bugo shi al-muwatta bi riwayat samaniya al-muwatta bi riwayatihi samaniya eh, ruwaye muwatta guda takwas su ya tattara sai ta da su a littafi da eh, saboda haka in ɗalibi ya samu wannan zai taimaka masa amma samuwar wannan kuma bai rashin lazanta maka kuma rasa ragowar motsoyin a su ma ka neme su da kuma wannan ɗin gaba ɗaya sai ya taimaka ma ƙwarai da gaske sannan kuma ya yi aiki a kan ita muwatta wannan birwati ya haya bin ya haya allesi wadda muke karantawa ya yi sahihinta majaladi ɗaya da kuma za'ifinta majaladi ɗaya ƙarami haka bugun rubin hazamin sahihul muwatta da kuma za'iful muwatta kamar yadda malamin sa shekul albani akan ainihin asuna sunani abi daud jami'ut tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah yayi sahih da kuma za'if to shi ma sai koyi da shi ta wannan bangaren sai sahihul muwatta da kuma da'iful muwatta kamar yadda kuma shi a shekul albani sahihul targhib da kuma da'iful targhib da kuma sahihul mawdu zaman da da'iful mawdu zaman da kuma da'iful jami da sahihul jami sai to shi ma wannan yayi la'akari kamar yadda ya faɗa muqaddima to sai sahihul muwatta da da'iful muwatta amma wannan ba zai isar maka ba wajen da da'ifi saboda bi ikhtisar ne kawai ko da ce maka sahihun ne sai tsaya zai sai da'if ne kawai sai tsaya ba zai ambata maka illa ba ba zai ce saboda wani ba saboda ya ita saboda kai za ka yi kokari kuma ka koma sai ya gano illar da yasa ya zanto da ifi din ko ya zanto kaza ko ya zanto kaza to wannan shine wallahu a'lam eh, wannan ya ce kuma malam dangane da wani eh, da ke to wannan bata fito sosai ba bata fito ba sosai tambayar taka game da wani ko kai ka fahimta farin ruwa to aka ga wannan ba farin ruwa ba ne ba fari yasa ba wannan to eh to wannan dini yanzu nan sai ka ce f ne ai to Allah so ga eh, eh eh eh eh eh yana magana game da danshi da yake bayyana a gaban mata eh, to idan ya zama da shi wannan danshi din ba a kwanakin al'ada ba ne Eh, ko a wasu kwanaki ne yake fitowa yake bayyana wannan sai a wanke shi sai a yi sallah bai hana sallah sai dai ko in za a yi sallah sai a yi tsarki eh, a yi alwala a yi sallah amma idan ya zama na a kwanakin jinin al'ada ne shi wannan danshin yake fita ko da ba kala ne na jinin al'ada din ba to za a ɗauke shi a matsayin mai jinin al'ada din ne saboda haka ba za ki sallah ba ba za ki sauran ayyuka na ibadu ba kamar azumi da sauransu wannan shine shi yasa ummu atiya radiyallahu anha take faɗa kamar yadda hadisi yake cikin sunani abi daud da sunani darimi da almusdarak na abu abdullah alhakim nisaburi take cewa mun kasance ba ma al alkudura da as-sufra da tuhuri shay'an bayan an riga an yi tsarki ma'ana bayan sai daga sun yi tsarki na jinin al'ada a matsayin cewa wani abu ne daga cikin me jinin al'ada a lafazin hakim cikin al-musdarak ba'ar al-gusli ma'ana bayan wanka din kenan to kaga al-qudra da as-sufra shine wani kala da yake wani kala da yake fitowa daga farjin mace mai kaman ruwan goro goro da ruwan kasa kasa da ainihin yala yala haka to kaga anan da ce ba'ada tuhuri mai kenan ashe qabala tuhuri kafin tsarki fa ashe kaga suna kidayawa kenan ashe kaga wancan hadisin da yake cikin ah, sunani ah, abi daud da sunanin Nisa'i cewa jinin al'ada jini ne baki wannan kaga akan abin da yake mafi rinjaye ba wa ana nufin cewa jinin al'ada kawai baki ne kawai ba in ga jini wanda yake ba baki ba ba jinin al'ada bane ko a kwanakin al'ada a amma ana mafi rinjaye jinin al'ada baki ne a wannan bai ko da in ka ga yanayin kala na yelo yelo da ruwan fatsi ruwan goro goro ruwan kasa kasa a kwanakin al'ada to shi ma wannan jinin al'ada ne saboda wannan hadisi na ummu atiya radiyallahu anha Asalinsa yana cikin sahihul bukhari Eh, imam al-bukhari ya kawo cikin sahih bukhari a kitabul hayd amma ba ta da lafazin ba'da tuhuri ba eh, amma ya kulla babi akan shi lafazin nuni akan cewa ya san wannan karin na ba'da tuhuri amma bai cika sharadin sa ba shi yasa bai kawo shi ba ina ba da muna ba. wannan kenan ko ɗaya daga ragowar fuskokin da ake ambatawa to wannan wannan shine a takaice eh, wallahu alam a lokacin da ya gabata mun yi amsa akan batun Eh, wanda ya ci bashi sai zanto bai samu iko ya biya ba amma na da niyyar ya biya to cewar manzo Allah ya ce ni na jibinci lamarin wannan bashi to na saurari karatun sai na ji wajen azau din na dan yi kuskure na danganta shi ga al-mustadrak na Abu Abdul Hakim Nisaburi ta hanyar shi hadisin Aisha abinda yake daidai yana cikin musnadul imami Ahmad bin Hanbal ta hanyar hadisin Aisha amma ya zo cikin almustadrak ta hanyar hadisin abi umama zahili amma bai tabbata ba da ma Allah da kansa ne shi zai dauki wannan nauyi din eh, amma wancan ta hanyar Aisha ya tabbata cikin musnad al-imami an bin hanbal man zalaka ce fa ana waliyu ni zan jibinci lamarin biyan wannan bashi din sai kuma tambaya da wani yayi game da batun azumin bakance shi za a rama ko kuma a hatta azumin kafara da na ramadan muka ce zance mafi inganci hatta azumin kafara da na ramadan da kuma na bakance din gaba daya saboda hadisin aisha wanda yake cikin sahih bukhari muslim sai muka ce shi ibnu abbas eh, da ake cewa ya bada fatawa akan me akan batin bakance kawai eh, to sai muka ce to ai kuma ya tabbata cikin asnanul kubra ta imamun nasa'i ya ce ba ma batun azumi ko sallah game da wanda ya mai. ya mutu ba batun a masa azumi ko arama masa azumi ko a masa batun sallah to wajen batun kuma cewa ya bada batuwa game da bakance din sai muka ce sunanin nasa'i a sunani abi daud ne eh wancan shi ya dauke mu sunani abi daud wanda ibnu hazami kuma ta hanyar cikin al-muhalla ya kawo asarin na shi abdullah dan abbas kuma shi ma ya tafi akan cewa za a rama azumin ramadana da na kafa da na bakance kowanne mamaci ya bari za a rama masa eh, cikin almuhalla bil asashi ibnu hazm ne zahiri sannan ya zo ga ita aisha kuma cikin sharhu mushkil asar da isnadi wanda yake mai rauni ita ma ta iyakance cewa ba kan ce din amma bai tabbata ba kuma wannan shine a takaice eh, fiskar fadakarwa ne na'am sai mu yi tambayar yanci ko inda akwai lokaci insha Allah na'am ya ce saura min tv saboda haka sai mu samu wani wanda zai tambaya sai mu abin na'am akwai rago to masha Allah mm. to eh, wannan yana tambaya cewa yaya hukuncin mutumin da ya sha azumin ramadan ba tare da lalura ba shin zai rama ɗaya ne ko kuwa sai sa kushin mak ma'ana ko ba zai rama ba sunan ɗaya to wanda ya bar azumin watan ramadana da gangan da ganganci bai raba shi ba to bisa zance wanda yake mafi inganci mutum kawai yayi wata istighfar da kuma azumin nafila da sauran ayyuka na alkhairi wannan shine zance wanda yake mafi inganci eh, ba sai ya rama ba amma jumhur al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam shafi'i al-imam bin hanbal sun tafi akan akwai ramuwa a kansa to amma zance mafi inganci ba batun wannan ramuwa din kawai mutum sai dage da istighfar suka ce to ai ya tabbata manzo Allah hadisi cikin bukhari da muslim ya ce a ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta da arama suka ce to kaga tunda ya sha azumi kaga Allah da basa me ina bin sa bashi dole ya rama to kaga wannan nassi ne wanda yake ah, fi ghairi mawridihi da haka dai a dunkule duba ga lokaci mutum sai ya wata istighfari da tuba ga Allah da kuma sauran ayyuka na alkhairi masu gaba da wannan eh, akwai hadisi da yazo cikin sunan Tirmidhi cewa wanda ya karya azumin ramadana da gangan da ganganci to inda zai inda zai kai rayuwarsa yana yin azumi to ba zai rama wannan azumin da yayi mai ba ya karya da gangan da ganganci to wannan hadisi ne bai tabbata ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi bai tabbata ba yana cikin sunan Tirmidhi da wannan sa من جانبه والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك نسكت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين